Wannan kaɗan daga cikin sauti kenan a yayin da kamfanin Two Slaves Record ke ba da lambar girmamawa ga wasu mawaka guda biyu. A makon da ya gabata ne kamfanin haɗa waƙoƙi na Two Slaves Record suka ba da lambar girmamawa ga wasu mawaka guda biyu, wato Billy O da Dabo da Prop. na irin gudunmuwar da suke ba mawaka masu tasowa. Biyali da Dabo da Prof sun bayyana yadda suka ji da karban wannan lamba ta girmamawa. Ina farin ciki sosai da wannan karramawar eh, kuma Allah ya saka daman eh, to in kai hakuri a duk abin da kake a rayuwa to akwai nasara to kusan hakurin da muka yi shine yanzu kuma Allah ya kawo wannan lokacin da har ake ganin kamar ka kai wani matsayi ko kai wani kokari da za a iya karrama ka so na ji daɗi sosai wannan shine karo na farko da irin kamar record label haka ka ba ku award ko an saba ba gaskiya dai na suna da award da yawa amma na record label dai wannan shine na farko officially akwai wayanda a baya sun bani amma award ne na recognition so akwai record label sun bani wannan award ne na john reed din da nake na mai da hankali na akai yanzu shine afropop so na dan jinginar da hip hop yanzu ina yin afropop to sun yi award ina ne as best afropop artist of the year so ba na recognition bane Eh. a gaskiya na ji daɗin wannan award din sosai kuma award ne na girmama wai two slaves records su suka ba mu excellence award na ni dai a matsayin award din wai best hip hop best hausa hip hop icon mm. eh matsayin da suka bani kenan su wannan kungiya ta two slaves kuma matasa ne yan makaranta kuma ina ga kamar a cikin su akwai mawaka to ban san me da suka gani ba suka karrama mu amma na ji daɗi kwarai da gaske Suleiman Ali wanda aka fi sani da Shamaki Young Mola shine jagoran ba da wannan award na kamfanin Two Slaves Record ya bayyana dalilin su na da wannan lambar girmamawa dalilin da ya sa muka ba Bilio Award na farko shine Bilio yana ba mu gudunmawa kuma he always care about us yana yawan bibiyar al'amuranmu in kai waka do kai rapper ne kai afropop kake yi and whatever harkan da ya kunshi harkan da ya kunshi hip hop yana yawan ba mu gudunmawa sannan yana kokari always yana promoting din mu to wannan abin ne yasa muka ji daɗi sai muka bashi award na icon wanda kusan za mu ce shugaba ne a wannan tafiyar tamu dama kukan ba uh, mawaka ko waɗanda suke uh, taimaka muku a wani harka ta ku no no no no ba mu taɓa bayarwa ba wannan shine karo na farko amma muna so abun shi keep on going saboda za mu rika cikin mawakan mu wanda suke kokari saboda su ƙara ƙarfi su ƙara ƙaimi kuma ana yin su. To a takaice shi mm. dabo da prof kuma fa? Shi dabo da prof abin da ya sa shi ma muka bashi award uh, abu ɗaya ne. Akwai wani wakan shi lada goma. Mm. tun da nake jin afropop wakan artist tun da nake jin da waƙoƙi a gidan rediyon da ala fm gaskiya ba mu taɓa jin waƙa wanda ya bamu minifu abu wanda ya bamu abin da muke so kamar lada goma ba to sai muka yi hasashe muka ga cewa dabu da prof yana kokari muka rika bibiyan waƙoƙin shi sai muka ga waƙoƙin dabu da prof ai kusan duk waƙoƙin shi da yake ba wani waka na shit ko zagi ko wani abaka to shi yasa muka bashi bayan ba da lambar girmamawa dai an yi tanɗe-tanɗe da lashe-lashe sannan aka rufe da waka Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.